Il se fout. a déclaré que les personnes qui critiquent la présence française n'ont pas le courage. Shugaban kungiyar Urgence Panafricaniste Kemi Seba a yayin wata muhawarar bayar jama'a da ya jagoranta a watan Disamba da ya gabata a birnin Wagadugu kenan. De l'État islamique sponsorisé par les forces néocoloniales occidentales. Dan gwagwarmayar dan asalin kasashen Benin da Faransa ya kira shugaban kasar niger Isu Muhammadu a matsayin mai fama da gushewar hankali saboda yadda a baya-bayan nan ya bayyana buƙatar zaman sojan Faransa a yankin Sahel a yakin da ake kafsawa da 'yan ta'adda. Lafuzan da shugaban kungiyar masu kyamar kudaden sefa ya yi amfani da su wajen sukar lamirin shugaban kasar ta Nijar abu ne da ya saba wa al'adun al'ummomin kasashen Afirka. Sabili kenan kungiyar matasa masu ra'ayin gurguzu a nan Nijar ta kira taron manema labarai don nuna ɓacin ranta a kan wannan al'amari. Kamar yadda za a ji daga bakin wani jigonta Muhammad Abdulkader. Wanda ke kiran kanshi a matsayin dan gwagwarmaya neman girka afirkanci a cikin wannan nahiya tamu ta afirka ke mise ba muna jan hankalin shi wannan zage-zage da cin zarafi da rishin sarin darajar na gaba irin wanda ke mise ba ya sama gaba abu ne wanda a afirka ba a gade shi ba yau kuma ba a gade shi gobe ba don haka mu a matsayinmu na matasa afirkawa za mu kalubalanci wannan abin da babba ke gani daga zamanin yaro ko ya hauri ni ba ya gani shi kungiyar mgs a ta bakin hajiya balkisa na ganin amfani da kalaman batanci wajen bayyana ra'ayi akan koma wace irin magana ce abu ne da ya saba wa tsarin faɗar albarkacin baki shugaban kasa uba ne gare mu duka kenan don haka mu ba ji daɗin haka nan ba kuma shi yana ce mukan shi pan africanist alors pan panafricanism ba haka na ake yin shi ba ko kana yi kana da argument kana da magungunan da zaka wa idan kai convince yan al'umma ba sai ka haito kana zage zagen mutane dan haka mu Muhammadu Isu kamar uba yake a gare mu idan mun ba mu ji dadin haka nan ba ba ku ganin watakila wasu za su ce ra'ayinsa ne yake faɗa kuma kasashen nan duka demokradiya ce yake yi ko da ra'ayi zaka faɗa akwai fason inda ya kamata ka faɗi ra'ayinka ba sai ka haito ka zagi mutum ba kowa yana iya faɗin ra'ayin kanshi me zagi zagi dai mu gaskiya shine bai muna dadi ba kungiyar Urgence Panafricanist wacce yake da rassa a kusan dukkan kasashen Afirka renon Faransa na gwagwarmayar ta ne da nufin tayar da matasa daga barci akan maganar yaƙi da tsarin mulkin mallaka, ciki kuwa har da maganar dakatar da amfani da kuɗaɗen sefa. Sai dai furucin na ke mise ba ya sa wasu sun fara dawowa daga rakiyarta a nan Nijar sakamakon ashar ɗin da ake zargin ya ɗura wa shugaba Isu Muhammadu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.